dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Salma Yusuf ne daga jihar Kano. kuma ta yi kira da ba da shawarwari ga samari da 'yan mata kai har ma da iyaye dangane da yaudara tsakanin samari da 'yan mata. Ku biyo mu domin yin cikakken shirin. To suna na Salma Yusuf. To ni dai kira da zan yi akan al'amarin da yake faruwa na yaudara a tsakanin matasa abin ya wuce hankali. Su rinka jin tsoron Allah. Su kuma yi tunanin halin da suke saka zukatansu a ciki. Domin yaudara ba a bayyana ba ce. ba ta tafarki ba ne na gaskiya saboda idan kana son mutum to kamata ya yi su zamantakewa ta gaskiya wadda za ta ɗore har abadan abadan amma daga lokacin da ƙarya ta zama abin yi ta zama sana'a a tsakanin matasa ya matan ko mazan ba wanda zai fito ya bayyana kansa a matsayinsa na karan kansa sai dai ya auro wata fuskar ya ɗorawa kansa domin ya ya kasance a cikin abin da eh, tura suke cewa belonging to wannan duk ba ba ne gaskiya kuma na biyunsu ni ina ɗora alhakin waɗannan abubuwa a kasari kan iyaye iyaye su rinka saka idanu sosai a akan 'ya'yayensu ka san da waɗanka ita ma'amala tambana harka ta samari da 'yan mata ka san waye ike zuwa wajen ɗanka ka san daga ina yake ka san wane ne shi bayan haka mu iyaye mu rinka buɗewa mu ƙofar yi mana magana da kuma tunkara mu idan suna da matsala ba wai cewa komai sai abin da yakan kawo wannan matsala masu ne ƴaƴan mu sukan fita waje neman shawara amma wanda ya fi a haƙo a matashi ya shawara da shi musamman matashiya mace ita ce mahaifiya mu rinka ya mu magana mu rinka nuna musu al'amura yadda suke kaza kaza ne kaza ba kaza ba ne in an yi kaza kaza zai faru in aka yi kaza kaza zai faru to kaga a nan gurin za su yi ƙoƙarin kaka tsantsan da al'amuransu kuma in ka dubi in muka dubi zamantakewa ta mutane shin menene idan kana son mutum yana son ka sai a ce sai an samu mutum yana da branded name suna da aka sani sai in an san su dan wane ne ko yan wane ne shi ne za a yi ma'amala da to duk irin wannan rayuwa ta ƙarya shi yakan sa su yaran wa'ansu su saboda wani hange nasu wanda ba shi tushe su fito da kansu a duniya a matsayin su na wane bayan su ba wanan bane ba sai tafiya ta yi tafiya kuma an san kudin ne gaskiya sai kaga kuma abin ya ƙare da ciwon rai da ciwon zuciya wanda yakan saka su a cikin mummunan hali idan wannan ya so da gaske wancan da yaudara izo ya tafi da zuciyar wannan daga ƙarshe wanda aka tafi da zuciyarsa saboda shi ya so da gaske to kaga ya shiga cikin gaibu ba kenan su kuma masu wanda suka ɗauki yaudara ta zai musu sana'a su ji tsoron Allah idan ka yi yau ka killake. gobe kin kin shallake to a shekarun nan da kuke ciki wata rana ku ne za ku zama a shekarun mu manya kun kun haifi naku idan aka yi wa ku ba za ku ci wani wa'ansu su yake dinin din su into drug addiction ga baki ɗaya rayuwar matashi ta gurbata wani akan eh, soyayya mm. ya taɓarɓare to the point that zai iya ɗaukar ransa da Mm. abin da ka shuka sai ka girbe ba yanda za a yi ka shuka dawa ka tashi za ka ga shinkafa ba zai taɓa ta yaya a shawarwarin a ganin na ke ganin ya kamata misali za a iya zai iya taimakawa domin faɗakar da matasa to gaskiya ka san yau da kullum ta yi wasa mm. wato yaranmu ba suna a baya a ilimi na zamantakewa mm. zamantakewa da mutane ma interaction wani hmm. abu ne gane hmm. saboda haka akwai akwai hanyoyi da wani dole sai an bi su ta makaranta din a hmm. addinance a ilmance sai an fahimtar da matasanmu yanda za su gudanar da rayuwarsu idan ba haka ba Yadda abin ya riga ya zama kamar wutar daji yanzu to ba zai haifi ɗani ido ba idan aka ci gaba a haka dole ne sai an sami hanyar fahimtarwa na biyunsu kuma shi ne. fahimtarwa kuma guda ɗaya ce tana tare da shi mutum a karan kansa domin babu abu mai daɗi a rayuwa idan ka zai zama na zuciyarka a tsarkake take hmm. idan ka tsarkake zuciyarka to tabbas komai zai zo maka da sauki dama zuciyar da za ta fita har ta yaudarar da za ta daga ƙarshe ba ta san abin da zai haifa ba za ta iya jefa za ta iya haifa bala'in da za a rasa rai a wane ne ai ashe tun farko ta farko ba ta da tsarkaka ne zuciyar eh sai sun koyi sai sun koyi tsarkake zukatansu sai sun koyi gaskiya duk inda ɗan adam yake walau yaro da yake tasowa walau matashi in yaro da ake rere ne a koya masa cewa gaskiya a bari ce gaskiya abu ne mai kyau faɗan gaskiya abu ne mai kyau a kowane irin addini na duniya faɗan gaskiya akwai maganganu a kansu wanda suka nuna faɗan gaskiya abu ne wanda ya dace a cikin da shi yaranmu su kasance masu gaskiya mu ma iyayensu da muke renansu mun ɗora su akan gaskiya in muka tsora su akan gaskiya za su tashi akan gaskiya za su aiwatar da abubuwan su akan gaskiya ba tare da yaudara ba